Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 27 ga wannan watan Satumban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad da da niya. Sai kuma Alfa Radio daga birnin Kumasin Ghana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kare matakan da gwamnatin kasar take ɗauka a kan bala'in da ya afkawa yankunan Amurka tsibiran yankin Karibiya sakamakon mahaukaciyar guguwar teku da suka afkawa yankin. cacar bakin da ke faruwa tsakanin shugaban amurka donald trump da na koriya ta arewa na kara kawo ta tababa a kan dakatar da shirin nukiliya a zirin koriyoyin cikin lumana sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya ce amurka da sabuwar dabarar da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar taliban ba zai sa ta daina fada a afghanistan ba to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar babban jam'iyyar adawa ta najeriya ta pdp ta yi wani babban taro a jihar Adamawa don sasanta rigingimu tsakanin 'ya'yanta. Madu Sharif za mu same shi da duk mutanensa in Allah ya yarda za mu yi nasara za mu jawo su mu yi tafiya tare. A yau ne kuma a ranar yawon buɗe ido ta ƙasa da ƙasa. Su kuwa masu ruwa da tsaki a wannan fannin yawon buɗe ido a jamhuriyar Nijar cewa suke yi ba girin-girin ba. mu ba biki ne muke so ba na rana ba wai biki a zo a ce an yi biki ga majalisar ɗinkin duniya ce ita ce ta keɓe ga rana ta ce ita ce ranar tourism kenan Nijar bi ne ta yi mu ba shi ne muke fata ba mu abin da zai bunƙasar da tourism ɗin mu cikin Nijar shi ne muke so. To kuma nan ba daɗewa ba za ku ji wani bako da muke tare da shi a wannan ɗakin watsa shirye-shiryenmu kuma za mu ji abin da ke ɗauki da shi. Kana wato Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kare matakan da gwamnatin kasar take ɗauka akan bala'in da ya afkawa yankunan amurka a tsibiran yankin karibiya sakamakon mahaukaciyar guguwar teku da ta afkawa wannan yankin trump ya sanar da cewa zai kai ziyara puerto rico da tsibiran da ake kira virgin islands ranar talata mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu haka dabban jami'an gwamnatin tarayyar amurka na aiki a tsibiran a cewar elaine duke maƙaddashiyar sakataren tsaron cikin gidan amurka Bayan ganawa da shugaba Trump, Ms. Duke ta faɗawa manema labarai cewa da taimakon ƙawayen Amurka suna ci gaba da aiki ba dare ba rana, suna aiki tukuru don ceton jama'a. Ms. Duke ta ƙara da cewa gwamnatin Amurka za ta kai kayayyakin masarufi da abinci da ruwa a tsibiran da maido da wutar lantarki a asibitoci da tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma wasu muhimman wurare. cacar baki tsakanin da ke faruwa tsakanin shugaban amurka donald trump da na koriya ta arewa na kara kawo ta baba a kan yiwuwar dakatar da shirin nukiliya a zirin koriya cikin lumana shugaban trump ya faɗa a ranar talata cewa ɗaukar matakin soja zai iya gurgunta ko kuma dagulawa dagulawa da koriya ta arewa al'amura duk da dai ba wannan hanyar ne ake son abi ba don takawa shirin makaman nukiliya da masu linzami na gwamnatin kim jong-un ba shugaban ya ce shugabannin na amurka da na koriya ta arewa ba barazanar yin amfani da karfin soji kadai suke yi wa juna ba sun kuma zagi juna inda trump ya kira shugaban koriya ta arewa karamin mutum wanda ya dogara akan makaman roka shi kuma kim ya kira trump tsohon da ya ruɗe kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka da sabuwar dabarar da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar Taliban ba zai sa ta daina fada a Afghanistan ba. 'Yan sawo'i bayan isarsa kasar wani harin roka da aka kai a tashar jiragen saman birnin na Kabul ya raunata mutane biyar. Sakataren rundunar NATO james Stoltenberg wanda shi ma ya je Kabul ɗin ya jaddada ƙudurin NATO na taimakawa Afghanistan Shirin da shugaba Donald Trump ya fadda a kan Afghanistan cikin watan da ya gabata ya nuna irin gagarumar rawar da kasashen yankin za su taka ciki har da kasar India. Birnin Kabul ne wuri na biyu da matas ya je a ziyarar da yake yi a kasashen kudancin yankin Asiya bayan da ya fara zuwa New Delhi babban birnin kasar India. ana sa ran kotun kolin kasar thailand za ta yanke hukunci a yau laraba akan tsohuwar firaministan kasar yuglak shinawatra akan hambarar da ko kuma wato hambarar bisa zargi na laifin yin sakaci kenan tana yiwuwa yuglak ba za ta kasance a kotun ba lokacin da za a yanke wannan hukunci ba ta bayyana a gaban kotun shekaran jiya litinin lokacin da kotun ta shirya yanke hukuncin abinda ya sa kotun ba da izini a kamata ana kyautar zaton wato ta arce ne zuwa kasar dubai don ta iske dan uwanta shi ma tsohon firaministan minister kasar da ake kira taksin shanwatra ana zargin yuglak da laifin yin sakaci wajen aiwatar da wani shiri na sayan shinkafa wanda aka fara shi a lokacin da take firaminista minister yuglak ta musanta zargin aikata laifi a gaban kotun kolin a kasar a farkon watan da ya gabata idan haka har aka tabbatar da aikata wannan laifin za a iya yanke mata hukuncin ɗauri har na tsawon shekaru goma Ƙasar Saudi Arabia ta amince mata su fara tuƙin mota karan farko kenan a cewar wata dokar masarautar ƙasar. Kafafen yada labaran ƙasar sun faɗa jiya talata cewa dokar da sarkin Saudiya ya yi ta ba da damar a ba maza da mata takardar izinin tuƙi. Yarima Khaled Bel Salman, jakadan Saudi Arabia a Amurka, ɗan sarkin Saudiya kuma, ya ce barin mata su yi tuƙi wani gagarumin ci gaba ne wanda kuma ƙasar ta shiryawa. Jakadan ya faɗawa manema labarai a Amurka cewa wannan ne lokacin da ya kamata a yi abin da ya dace. Shari'ar Musulunci da dokokin tuƙin Saudiya ba su haramta wa mata tuƙi ba, amma dai ba a ba su takardar izinin tuƙi ba. kuma akan kulle su idan suka yi yunkurin yin haka. Za a fara aiki da wannan dokan ne a watan Yunin shekarar 2018 baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To dalla. jam'iyyar adawa ta pdp ta shirya wani babban taro a jihar adamawa don sasanta rashin jituwa tsakanin 'ya'yanta inda baki ɗansu suka dace akan maido da darajar jam'iyyar a idon masu kada kuri'a a najeriya ga wakilin mu sanusi adamu daga jihar adamawa din kalaman shugaban kwamitin sasantawa da shiga tsakani kuma gwamnan jihar taraba architect darius dixon ishaku a babban taron jam'iyyar pdp shiyar arewa maso gabashin najeriya da ta gudanar a yola fadar jihar adamawa gabanin babban taron ta na kasa da kuma shirin shiga zabubbuka na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. jam'iyyar pdp shiyar arewa maso gabas ta ce makasudin shirya taron shine kafa kwamitin sasantawa da shiga tsakani da zimmar ke barakar da pdp ta yi fama da su bayan kaye da ta sha a zabubbukan da suka gabata a shekara shekara ta da goma sha biyar. shugaban kwamitin riko na jam'iyyar pdp a jihar adama honorable muhammad alkali imam ya ce baki ya zo daya kan dalilai da suka jawo wa jam'iyyar koma baya some of the reasons why our party lost in 2015 general elections were predicated on the lack of equity fair play and justice Waɗannan dalilai su ne rashin adalci, ɗauki dora lokacin zaben fidda gwani da kuma rashin kamanta gaskiya kan lamurar da suka shafi zaɓe. Ambasada Emmanuel Juwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP ta ƙasa shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ya ce nan gaba jam'iyyar ba za ta lamunta ba wajen ladabtarwa kuma wajibi ne duk wani ɗan jam'iyya ya yi biyayya ga uwar jam'iyyar. PDP in the Ambassador Manuel Joe ya ce abin da ya karya gwiwar jam'iyyar PDP a arewa maso gabashin Najeriya shine gunaguni wannan ma ya sa 'yan jam'iyyar ƙaura da kuma zaben wata jam'iyya da ba tasu ba. Na yi hira da shugaban kwamitin sasantawa da shiga tsakani na jam'iyyar PDP shiyar arewa maso gabashin Najeriya kuma gwamnan jihar Taraba architect Darius Dixon Ishaku inda na tambaye shi baya ganin rashin wakilcin bangaren sanata Modu Sharif alama ce ta ci gaba da kasancewar baraka a jam'iyyar ta PDP. Ah, to kasan dinki in ka fara za ka ci gaba ne kuma ba za ka ja da baya ba ɗinki aka kira ta fa sai ka rika kwakulowa kana ɗinkawa din ana ci gaba madu sharif za mu same shi da duk mutanensa in Allah ya yarda za mu yi nasara za mu jawo su mu yi tafiya tare bayanin bayan taro da sanata Grace Bent ta gabatar wa taron ya nuna jam'iyyar PDP za ta kara wa mata da matasa gurabe da za a rika damawa da su cikin lamuran siyasa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya jama'a duka da la ya yawo zai To madalla a gaida Sanusi Adamu kamar yadda muka riga muka faɗa a gabatarwar mu kai tsaye muna tare da wato malam nazir suleiman ibrahim na gidan rediyon tarayyan najeriya a bauchi wato radio nigeria globe fm kenan malam nazir barka zuwa assalamu alaikum yawa to ba da zirar ah, menene babban dalilin wannan ziyara da kuka kawo a nan kasar amurka to mu dai yan jarida ne da aka tsakuro kan mutum takwas daga a ah, wato gidajen rediyo guda takwas mm. waɗanda suke gabatar da shiri na musamman mm-hmm. na ɗalibai da suke karatu a nan amurka waɗanda gwamnatin amurka ta ɗauki nauyin su wajen karatu to muna gabatar da wani shiri da ake ce da shi greetings from america yau shekara goma kenan hmm. sai suka ce to yana da kyau mu zo mu idan mu halin da ɗaliban najeriya da suke karatu a nan suke ciki saboda mu saka cikin shirye-shiryenmu saboda ya ba da armashi dangane da shirin to me kuka gani a wannan ziyarar to zuwa yanzu dai ba mu ga ɗaliban ba tukuna za mu tafi michigan detroit an jima kaɗan sanan muka yi kwana hudu sai mu wuce atlanta mai kwana biyar inda za mu haɗu da wannan ɗaliban insha Allah. To ko Maria kina da wani abin tabbata? To daga Najeriya kamar waɗanne irin bayanai ko rahotanni kuke samu game da waɗannan ɗaliban? To muna samun rahotannin yadda gaskiya al'amuran karatunsu ke ci gaba, mhm. kuma yadda gaskiya wasu za su faro tun daga ma firamare har su samu digiri ma na digirgir akwai su daga cikinsu. akwai sama da mutum hamsin da muka yi interview da su tun daga mataki na primary suke nan har zuwa lokacin da suka yi su na uku ana amurka a eh, akwai su da dama to shine sai abin yana ba da armashi wa jama'a suna mamakin yadda gwamnatin amurka take ba da wannan dama a ɗaliban mm. najeriya to shine suka ce ya kamata mu zo mu gani mu ga ina suke zaune mu ga irin makarantunsu mu ga mu kula da irin ɗabi'unsu da kuma irin abincin da suke ci don wani lokaci in ka zo abincin da zaka ci in bai dace da irin naka ba akan dan samu matsala to amma idan lokaci ya ja kuma sai su saba kamar yadda mu ma muka zo yanzu da ba mu fahimci abincin ba haka to a gurguje na san baba yana da abin da zai eh, tambaya kamar um, ya zuwa yanzu koko in ce wani irin matakai ne amurka ke ɗauka ta nemo waɗannan ɗaliban da za su zo karatu nan to kin san wani abu na al'amarin gwamnatin amurka shine su gwamnatin ita gwamnatin amurka mm. ba ta cewa wannan dan wane ne kan wani ba ruwanta da wannan zuwa mm. zuwa take karantu kai tsaye ta zauna ta kai waɗanda za su kula kamar supervisors kenan mm. suna kallon yadda ake gabatar da darussa a makaranta sai su ce kaiwa oh. sunanka sai su rubuta kewa sunanki su rubuta ba su damu da ko kai dan waye ba ne to ba jarabawa ake ba jarabawa ake ba eh in dai kawai ka ci to jarabawan ita ce ilimin a cikin aji in sun ga kana yawan cin tambayoyin da ake maka ko darussan da ake malami ke karantawa to sai su ɗauki sunanka hmm. to suka ɗauki sunanka shi kenan su ce wa mahaifinka sun ɗauki nauyinka za ka taho amurka kai karatu to kana ganin ta wace hanya ce wannan ziyarar kawo wa dan amurka za ta iya amfanin mutanenmu a gida eh to amfani ana samu saboda akwai waɗanda suke likitoci na injiniyoyi sun yi digirgir a mm. phd kenan har sun koma gida najeriya suna ayyukansu kuma suna taimakawa iyayensu da yan uwansu da dangi da makwabta da sauransu akwai su da dama waɗanda a shekaru goma da muke shirin nan muna da ɗalibai da suka kware suka koma gida sama da mutum saba'in to mun gode kwarai da gaske wato malam nazif eh, suleiman ibrahim ke na gidan rediyon tarayyar najeriya a bauchi radio najeriya globe fm mun gode da zuwa tuma dalla yayin da duniya take bukin ranar yawon bude ido ta ƙasa da ƙasa masu otal-otal a niger kuwa sun ce ya kamata hukumomi su yi aiki tukuru don jawo masu yawon bude ido a cikin ƙasar ministan sashen ahmed boto ya yi wa 'yan kasar jawabi a cikin wannan rahoto da wakilinmu haruna mamman bako ya aiko mana Le tourisme est important dans la vie et pour les moyens d'existence de beaucoup de gens. Cette journée qui Harkokin yawon bude ido suna da muhimmanci a cikin rayuwa da ma tattalin arzikin jama'a masu yawa kuma wannan ranar mai muhimmanci ta yau tana ba da dama domin wayewa al'umma kai game da muhimmancin sha'anin yawon bude ido a kowane fanni. Ministan Ahmed Boto ya ci gaba da cewa maudu'in ranar ta bana ta yawon bude ido ido shine yawon bude ido a lokaci mai tsawo makami na bunƙasa tattalin arziki yana jan hankalinmu a cewarsa gaba ɗaya domin ƙara lilwanta sha'anin yawon bude ido da kuma cuɗanyar al'adodin al'ummomi da dama na duniya ministar ahmed boto ya ci gaba da cewa yawon bude ido ba a auna shi da yawan masu shige da fice ko kuma da yawan mutane amma da yawan alherin da yake kawo kawo wa ƙasa majalisar ɗinkin duniya a cewar sa ta ayyana shekara ta bakwai shekarar yawon buɗe ido mai jumawa domin kawo ci gaba l'assemblée générale des nations unies a proclamé 2017 année internationale du tourisme durable pour le développement sai dai a cewar wani mai mallakar otal a garin birnin kwanni da ke sabke masu yawon buɗe ido mai suna abdullahi kado sufa ba wai buki ne suke bukata ba na ranar yawon bude ido mu ba biki ne muke so ba na rana ba wai biki a zo a ce an biki wa ga majalisar ɗinkin duniya ce ita ce ta keɓe wa rana ta ce ita ce ranar tourism kenan Nijar bi ne ta yi mu ba shi ne muke fata ba mu abin da zai bunƙasar da tourism ɗin mu cikin Nijar shi ne muke so yawon bude ido Allah ubangiji ya albarkace mu da eh, arziki daban-daban kaga in ka ɗauki wajen park W muna da namun daji babu irin wanda bamu da mu adda reserve din su iri iri sannan an ka komo wajen doso wajen birni kaga akwai raƙumin daji nan dai kusan a ce duniya in ba gari wa yana tsammanin da keniya ne da ban sani ba kasa biyu ce ko uku afirka wanda adda raƙumin nan na daji to kaga abu ne wanda ya kamata a zo a dinga bunƙasa mutane su zo su gan shi ba a yi ba mu adda le plus grand desert du monde hamada ta duk duniya mu yi kowa hamada cikin duniyan nan to kaga arziki shi ya kamata ita ma da sai a taho inda za ga an yi kilomita biyu babu ici ko hudu babu ici kana ta tayarere ne da ka ta yanka to kaga abu ne na alfahari duka wanga mutane ba su kula ba a taho a yi shi. Sha'anin tsaro na ɗaya daga cikin ababen da suka kawo koma baya ga sha'anin yawon bude ido a cikin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar abin da ya sama hukumomin ƙasar kira irin wannan lokaci ga masu zuwa jamhuriyar ta Nijar da cewa sha'anin tsaro na inganta hankali a arewacin ƙasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To da a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha ɗaya kenan da minti goma sha tara na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da ke tattaunawa da Hafsat Bello dan mai soro yar asalin jihar Kano a Najeriya kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Hafsat take mana bayanin tsawon lokacin da ya dauke ta ta kammala digirin ta na biyu daga nan sai na tambaye ta cewa don a gida ne kuma kamar wani lokaci tsawon lokaci zai dauke ki eh a gida to kaga yau kuma sannan akwai wannan bambancin ma a gida idan ka fara shi wannan karatun ya danganta sai sanda kawai ka gama kaga akwai matsalar yajin aiki sannan kuma akwai matsalar rubutu kasan idan mutum ya gama yana yin rubutu yana rubuta takarda wacce idan ya gama ita to wannan ya danganta da wanda aka baka ya ya duba maka aikin ka yawwa wanda aka baka ya duba maka ya danganta da shi shine zai sa gamawar ka amma anan kaga ai ba haka bane ba ya yake anan anan to kasan akwai mutane da yawa babu yadda za a ce wai ba kamar a gida ba kasan dole akwai lokaci idan ka ce a wannan semester ka gama dole a ita za ka gama kaga a gida Najeriya ma in ka duba ko da a ce kuɗin ne za ga gaba komai zan ta biyan kuɗin registration nawa ne amma anan ka san cewa registration ɗin yana tsada to duk ka yi ka gama a cikin wannan lokacin idan ba haka ba ka san sauran kuma sannan mai duba kan ma shi ma gaskiya zai mai da hankali sosai kuma suna ba da gudunmawa kuma suna taimakawa za ka ga ba sa son su ga cewa ɗalibin su ya faɗi ko kuma ya zama koma baya suna ba da gudunmawa sosai yadda ɗalibin su zai zama cewa ya yi fice. yanzu hafsa kina jin cewa a dara ki koma gida a ce ki koya a biyu ke akwai abubuwan da za ki dauka da za ki kai ke kwatanta yin su ko aiwatar da su a makaranta a gida Najeriya? Akwai abubuwa da yawa tabbas saboda ina tunanin irin wani abubuwan na ce za a samu da za su zo su masu kware tabbas za a samu ci gaba saboda akwai abubuwan da yawa da za ka ga eh, ana yi a nan kai da an yi a Najeriya da lallai za a samu ci gaba. Akwai su. To ya dangantaka yake tsakanin uh, uh, malami da ɗalibi a nan idan ke kwatanta da yadda dangantaka yake a gida Najeriya. A nan za ka ga malami da ɗalibi kamar abokanai ne. Saboda wannan abokantakar da yadda kuke kuke cuɗanya da juna za ka ga ya baka damar tambayan malami kowace irin tambaya kuma sannan ba za ka ji tsoro ba ka san a gida kuma ana tsananin jin tsoron malami a cikin aji malami yana zuwa guri zahar kowa ya samu nutsuwa kowa ya kama kanshi wani ma yana jin tsoron yin tambaya saboda bai san da yaya malamin zai amsa mishi ba ko kuma ba za ka iya zuwa ka samu malami a ofishin shi sanda ga dama ka tambaye shi duk tambayar da ka ga dama kuma ya amsa maka ba amma ana za ka ga ofisoshin malamai koyaushe a buɗe ki duk sanda ga dama ka kira su ma a waya to za ka ga wasu za su ba da ba waya su duk sanda yi musu email za su amsa ka dan duk sanda ka je ofishin su suna ma baka ma lokaci ma wanda ma ba ma ofis ɗinsu ba saboda kawai su ga cewa dai sun taimaka maka dai ka samu abin da kake so wanda kuma a Najeriya ganin malami ma aiki ne wata za ga an bata wanda zai rinka duba mata ta amma ta je ta je ta je ta neme shi ta rasa amma kaga anan ba haka bane ba dole wani ma idan aka baka shi ga shi ne ma yake neman kama ya in baka zo ma shi zai neme ka ya ji yaya lafiya to irin wa'annan abubuwan kaga akwai bambanci sosai to ya maganar da'a tsakanin uh, waɗannan mutanen biyu malami da ɗalibi da'a tsakanin su tun da nan a kowane lokaci ga dama sai ka kira malami duk inda gara ma sai ka tsare shi tambayan da gara ma duk kai mashi eh ba duk inda kai dama ba kuma a kowane lokaci ba ka san akwai lokutan ofis din suna bayar da awannin su mm. kuma sannan idan za su baka awannin su za su baka email din su za su baka number wires amma za su ce maka daga lokaci zuwa kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zaka iya samu na ta waya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zaka iya zuwa ofis ina daga lokaci zuwa lokaci kaza za ka iya min email to ta cikin wannan email din ne zai iya gaya maka a ah, to ai akwai ma extra lokaci ma da za ka iya gani na to ka zo lokaci kaza in har kana da wata tambaya kaga mu su kuma ɗalibai in dai ka ba su wani dama za su ga cewa wannan gaskiya yana min kokari babu yadda za in raina shi babu yadda za in mishi abinda da bai cancanta in yi wa malami ba saboda dama ka san dole da malami da ɗalibi ba ɗaya ne ba dole akwai wata girmamawa da ya kamata a ce ka ba shi to yawanci idan har mutum ya rike wannan matsayin nashi za ka gaskiya ba a yi mishi rashin da'a ko kuma a taka shi. To Hafsat ba ke ce na harkon da na hira da ita ko a wannan shirin ba matsayin mm. ɗalibi ko ɗaliba. Mm. Da yawan ku na ya tattauna da ku akan zubi da tsarin karatu a nan. Amma yawancin ku maimakon a ce sun koma gida sun aiwatar da irin abin da suka koya abin da suke gaya mutane masu mu sai ga sun gumace su ci gaba da zama nan. Me yasa haka? shine abin da nake gaya maka wa'annan makin ne da babu su a gida amma tabbas yawanci za ka ga duwan da suke sha ba su ba na waɗan wani lokaci ne za ka ga idan suka zauna su ka ga suna sha'awar su koma saboda idan har ba su koma din ba ai kaga gida ba za a ci gaba damammakin ne da babu su a gida wanda ka je kana da abin da zaka ba da gudunmawa amma babu ma babu ma fili babu ma sararin da zaka iya bayarwa sai ga to me isa zan koma inda ba a bukata ta bayan ga shi ana ana bukata ta kuma sannan ni ma ina bukatar su to malama hafsa lokaci ya ɗaga mana hannu masu yau ma kamar kullum lokaci ya muna ɗan ya halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madin bakwar tamu malama hafsat bello dan mai soro sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta jifulani. Riga da busa shi ta jifulani. kusa shaidajin Allah lale na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa. To madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa da bakuwarsa yanzu kuma sai saƙonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya ce muna fatan kafa kwamitin da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi don jin ra'ayin al'umma akan kiraye-kirayen sake fasalta harkokin mulki a cikin ƙasar ya zamo alkhairi ga waɗannan kiraye-kiraye da ake yi. Da fatan kwamitin zai gudanar da aikinsa yadda ya kamata ba tare da nuna bambanci ko wariya ga wata shiya ba. Sakon ya zo daga hannun Mahmud Salihu Kauran na da Zamfara. Sai wannan sakon shi kuma ya ce Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA. Babban burinmu ga gwamnatin tarayya haɗi ga gwamnatocin jihohi da su yi wa Allah da manzan wajen shi su ƙara ruɓanya ƙoƙarinsu wajen taimakawa al'umma da aikin yi musamman matasanmu waɗanda ba sa da aikin yi. Sakonmu na gaba kuwa ya ce, Assalamu alaikum murya Amurka, matakin da ƙasar Saudiya ta ɗauka na baiwa mata 'yancin tuƙa mota a ƙasar abin ayaba ne. Da fatan mata za su bi dokokin tuƙi da kuma gudun tuƙin ganganci, sako daga Alhaji Mele fari jihar Yobe. Shi kuma wannan sakon ya ce, tasowar guguwar tsige-tsige da ya tabaibaye majalisar dokokin jihar Adamawa abin takaici ne. Ina kira da babban murya ga 'yan majalisun jihar, ba wannan aikin talakawansu suka tura su ba, ya kamata su mai da hankali ne ga abin da zai kawo ci gaban talakawansu ba wai kace na ce ga 'yan uwansu ba sako daga alhaji abbas baffa laidi jihar Bauchin najeriya wani sakon kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa yunkurin sasanta ma'aurata da kungiyar mata ke yi a kaduna yana da matukar muhimmanci ganin cewar wasu dalilan da ke haddasa mutuwar aure ba su taka kara suka karya ba sako daga sani mai lange-lange waya wuri da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri sai sakonmu na ƙarshe da ya ce muna fatar taron manema labarai da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kira a najeriya ya haifar da ɗa mai ido da dubai da najeriya ta yi ƙaurin suna wajen take haƙƙin ɗan adam saƙon ya zo daga hannun naziru abubakar sabo gusau to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice a takaice shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kara matakan da gwamnatin kasar take ɗauka akan bala'in da ya afkawa yankunan Amurka a tsibiran yankin Karibiya sakamakon mahaukaciyar guguwar teku da suka afkawa yankin. Trump ya sanar da cewa zai kai ziyara Puerto Rico da tsibiran da ake kira Virgin Islands ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu. cacar bakin da ke faruwa tsakanin shugaban amurka donald trump da na koriya ta arewa na ƙara kawo tababa a kan yiwuwar dakatar da shirin nukiliya a zirin koriya cikin lumana shugaba trump ya faɗa ranar talata cewa ɗaukar matakin soja zai iya gurgunta ko kuma ya dagulawa koriya ta arewa al'amura duk da dai ba wannan hanyar ake so abu ba don takawa shirin makaman nukiliya da masu linzami na gwamnatin kim jong-un birki. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka da sabuwar dabara da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar Taliban ba zai sa ta daina fada a Afghanistan ba. 'Yan sawo'i bayan isarsa kasar wani harin roka da aka kai a tashar jiragen saman birnin na Kabul ya raunata mutane biyar. Sakataren rundunar NATO James Stoltenberg wanda shi ma ya je birnin Kabul ɗin ya jaddada ƙuduran NATO na taimakawa a Afghanistan Shirin da shugaba Donald Trump ya fidda a kan Afghanistan cikin watan da ya gabata ya nuna irin gagarumar rawar da kasashen yankin za su taka ciki har da kasar India. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye mu na wannan lokaci sai can da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran baki ɗayan wato ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. da kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham kenan da injiniyan mu na wannan safiya mr vasco sai kuma mu da ya kawo mana ziyara naziru suleiman ibrahim na gidan rediyon tarayya wato radio nigerian globe fm kenan daga bauchi baba ya makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku ga 'yan yau da gobe kuma kan hanya.